Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yawa masha Allah akwai gashi suna na mama ya lashi. Na gashi nan fa babu gashin doki. Babu gashin doki. Mama ya lashi. Mama da sai ya lashi. <laughs> Allah ya la gashi na yala yala. Mama ya lashi. Eh, ana dan gyara tsufan ne eh mana ana gyara tsufan furfura kuma ta buya an mata kwaskwarima yawwa wanda a gaba ina gyara tsufa na tunda tsufan shi ma sammako yake a to ma a na mu ma na tsufa ne ina ta tsufa na na kai an mata kwaskwari ba amu gashi kwaskwarima a salus salus a to kare da kudinsa kare da kudinsa a wala in gyara tsufa na in gyara gashi na gashi Allah ban gashin babu gashin doki a ciki <laughs> eh natural in ji bature ice natural gashi nan ya tafi zera da shi haka ya yi zera kalle can barakallahu masha Allah yi sunan wata masu indiya hausa ko <laughs> zera lai tallahi bas da ni ras ah, besi ga ni nan ga anan Allah a gyara a ina birki yanzu Allah da yawa ina suka samu tsayin gashin nan a'a magana ta Allah ranga da da ni gani shi furfura ta buya an yi kwaskwarima wallahi tallahi masha Allah na barakallah razdani eh. <laughs> yau a ki inye magana duk wanda ya tsufa ta kashi iso ga kayan gyara na yi eh, mana ga kayan gyara na ana ta yi muna sai muna gyara tsufan mu mu shiga jama'a ras da mu layi tallahi masha Allah barakallah a mama ya lash mama da sai ya lash yale yale yale yale mama ya lash mama ya lash a yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin play store shiga play store shiga bangaren bincike rubuta tsakar gida sai ka anta ya sacin za ga tambarin tsakar gida don na install domin sauke shi akan wayarka